A ƙasar Nijar an suma allurar kafin cutar corona ne a ranar Litinin 29 ga watan Mars kuma da farko ta shafi ma'aikatan kiwon lafiya mutane masu sama da shekaru 60 a duniya, jami'an tsaro, 'yan gudun hijira, baƙin haure da mutanen da ke cikin hadarin kamuwa da cututtuka. A jimilce wurare goma sha bakwai ne aka keɓe a Yamai domin yin allurar. A wurin da aka keɓe a asibitin sada zumunci na Nijar da ƙasar Turki, shugaban tawagar masu yin allurar ta bayyana cewa allurar da ake kira Sinopharm za a yin ta ne kashi biyu, yayin da da kashi na biyu za a yin shi makonni biyu bayan na farkon. Sai mu saurari Salamatu Abdulkarim. Kuma yana ta yayan da ya kamata. Mutane suna zakwa sannu sannu. Wanga annura yana ta ya kare hudu da wata Afril. Yana ɗaukan tsawon sati ɗaya. Maganin na biyu yana zakwa nan zuwa wata ɗaya. Waɗanda ake yi ma annura su ne likitoci da waɗanda suke shekara 60 zuwa sama da kuma sojoji. A wannan wurin mafi yawan mutanen da aka yi wa allurar jami'an kiwon lafiya ne. Salifu Bubakar ƙwararre ne a sashen tiyata bayan da aka yi masa allurar ya yi kira ga al'umma da su yi koyi da shi. Oui, Eh lalle ai mini allurar shaushawa kuma na yi la'akari babu dogon shiri kuma yanzu muna da 'yanci mu samu katin shaushawa da ke iya ba mu damar mu yi bulaguro ko ina ba tare da wata matsala ba. A matsayina na jami'in kiwon lafiya ina kira ga jama'a hanya ce ta rigakafi kenan ina kira su zo shaushawar. Don ka nous appelons à venir euh, se faire vacciner. Kawo yau kasar Niger ta samu sama da mutane dubu biyar da suka kamu da cutar corona yayin da 187 suka riga mu gidan gaskiya. Tun da shigowar annobar a Niger a watan Mars na 2020 hukumomi suka ɗauki matakan dakatar da bazuwar cutar waɗanda suka haɗa da shirin allurar rigakafi da ke gudana yanzu haka.